to nan ina kofar gidan tsohon firaministan nishar marigayi hama amadu da ke unguwar yantala ta nan birnin yamai inda ɗimbin jama'a suka taru wato a zaman makokin da aka fara bayan rasuwarsa a shiya cikin daren 23 wayewar yau 24 ga watan oktoban 2024 akan hanyar zuwa babbar asibiti ta kwararru wato hospital general de reference da ke nan birnin yamai a yayin da jama'a ke ci gaba da zuwa gidan marigayi hama amadu domin jajantawa iyalai da makusanta na tuntubi wani na hannun damansa abdulrasak rafa dangane da yadda suka ji da wannan rashi allah mashi cikawa a jiya wajen kare sha biyu na dare saboda masassara daga nan wani abin ya fara sauki da kuma sai dai kwana biyu a fara ce kai a kai shi likita bai jikin shi sosai aka ɗauke shi a kai shi hutar da reference to can ne allah mai cikawa da dabancin wannan falu akwai kamar eh, shida tana daukewa aka samu shi eh, wannan gas to allah bai sa ba ya yi ta kuma sai mu ce a shi jajircewarsa akan ayyukan shimfiɗa manufofin jam'iyyar MNSD nasara ta taimaka wajen baiwa ubangidansa Tanja Mamadu nasarar lashe zaben shugaban ƙasa sau biyu lamarin da ya bashi damar riƙe mukamin firaminista a tsawon shekaru bakwai Salisu Muhammadu Habi na daga cikin ministocin farko a gwamnatin Hamma Amadu. Na tabbatar in dai ƙasa aka so a ce wani ya yi hamma son ƙasa bai yarda ba sai dai kana kamata yi. Na tabbata in an ka gamu da ƙari da ƙarhe da hamar sauran mutane an gama ƙasa za ta yi wani abu. Mu ta ma ƙwarai wata ran Allah ba shi ma na shirabo to Allah bai yi ba abinda ko Allah yi an ka ci annabi sai ceto. Sabanin da ya taso a sahun jigajigan jam'iyyar ya yi sanadin kulle Hamma Amadu a gidan yarin kutukale a bisa zargin sa da karkata akalar kuɗaɗen ɗan tallafin kafafen labarai bayan wasu watanni ya kafa jam'iyyar model lumana a 2009 wacce a ta ya zo na uku a zaben shugaban ƙasa na 2011 a wancan lokaci ya umarci magoya bayan sa su zaɓi ɗan takarar pnds tarayya muhammadu isuhu a zagaye na biyu hajiya rabi jarmakwai ta yaba da halayyar mamacin ya ƙware aiki ƙwarai sosai samu gwarzon namiji kamar shi akwai wuya niger a shekarar 2014 gwamnati ta zargi hama amadu da hannu a wata badakalar cinikin jarirai wato lokacin da yake rike da mukamin kakakin majalisar dokokin ƙasa duk da cewa ya sha musanta wannan zargi ganin yadda maganar ta ɗauki wani salo ya sa hama arcewa daga nishar inda ya fara hijira a tsakanin ƙasashen turai da na yammacin afirka dawowarsa gida a 2016 ke da wuya aka kulle shi a kurkukun filinge yana cikin wannan hali ya zo na biyu a zaben shugaban ƙasa lamarin da ya sa suka fafata da ɗan takarar pnds tarayya isuhu muhammadu a zagaye na biyu Alashi idinuhu na daga cikin 'yan siyasar da ke ɗasawa da hamma. Rashi na ƙasa ne ya wuce gidansu ya wuce siyasar shi da wanda ke son shi da na bai son shi ya tafi. Abin da muke fata Allah karɓe shi Allah sa game da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Dan shekaru kimanin 74 Hamma Amadu bai daɗe da dawowa gida ba daga inda yake ci gaba da zama hijira Allah ya masa cikawa. jami'in duwan ko kuma kwastom ya riƙe mukamin shugaban ma'aikata a fadar shugaban ƙasa a zamanin janar sani kunce a gobe juma'a 25 ga watan oktoba za a yi jana'izar sa a hukunce a fadar shugaban ƙasar nijar kafin a kai shi makwancinsa a ƙauyensa na haihuwa wato yuri da ke a kilomita 34 a kudu maso gabasin birnin yamai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar